قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون manzanninsu suka mayar masu da martani suka ce, Mu ba kowa ba ne face mutane kamar ku, ba musu mun yi kama da ku a cikin haka, sai dai wannan baya nufin mun yi daidai da ku a cikin dukkan komai, domin Allah yana bayar da keɓantattar ni'ima ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa. sai ya zaɓe su a matsayin manzanni zuwa ga mutane, kuma ba zai yiwu mu taho muku da abin da kuka nema na hujja ba sai da ganin damar Allah, saboda zuwa da hujja ba abu ne wanda yake ƙarƙashin ikonmu ba, Allah shi ne kaɗai mai iko akan haka, kuma a gare shi kaɗai mumine suke dogara akan dukkan al'amuransu.